Hanyar Adalci Darasi na arba'in da hudu Joshua da ƙasar Kan'ana Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, duk wanda ya haka yana samun salama ta ainihi tsakaninsa da Allah har abada. yau ina da farin ciki mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce mun kai ƙarshen nazarinmu cikin attaura ta Musa, littafi na farko na littattafan annabawa. A cikin attaura mai tsarki an koya mana yadda zunubi ya shigo duniya ya jawo la'ana, amma kuma mun ga yadda Ubangiji Allah bisa ga shirinsa mai ban mamaki, ya yi alkawali zai aiko da mai ceto zuwa cikin duniya, wanda zai fanshi ’ya'yan Adamu daga la'anar zunubi ya kawo, domin ya ci magurinsa shi aiko da mai ceto cikin duniya. Allah ya kira Ibrahim ya tashi daga gidan mahaifinsa da ƙasarsu, ya ƙaura zuwa wata ƙasa mai nisa, ƙasar Kana'ana. Allah ya ƙudurta ya mai da Ibrahim uban sabuwar al'umma, wadda mai fansa zai fito daga gare ta. Bayan da Ibrahim ya zo Kana'ana, Allah ya bayyana gare shi, ya yi masa alkawali cewa zan baka kai da zuriyarka a bayanka, ƙasar baƙuncinka, wato dukar ƙasar Kana'ana ta zama mallakarka har abada. Yau za mu ga yadda Allah ya cika alkawalin da ya yi ma Ibrahim tun da daɗewa, yadda Allah ya ba da ƙasar Kana'ana ga zuriyar Ibrahim, wato, Isra'ilawa, yau ana kiran Kana'ana Isra'ila. Lokacin da ya wuce, a sura ƙarshe ta Attaura, mun ji Musa ya rasu bisa dutse, dabra da kan'ana. Bayan mutuwar Musa, Joshua mataimakinsa ya zama sabon shugaba. Allah ya naɗa Joshua ya mai gurbin Musa, mun riga mun ga Joshua waɗansu lokatai, babban abu game da halin Joshua ya gazganta dukan abin da Allah ya alkalta, ko galibi Isra'ilawa ba su gazganta ba, Joshua ya gazganta, Joshua ɗaya ne cikin su ’yan leƙen asiri biyu waɗanda suka gazganta Allah sa'an da suka zo iyakar Kan'ana, lokaci na fari. Isra'ilawa suna a shirye su jajjefe shi da duwatsu, su kashe shi, domin kawai ya ƙarfafa su su gazganta Ubangiji su mallaki ƙasar kan'ana Yau za mu dubi Joshua ɗin nan, wanda Isra'ilawa sun ƙi ya yi shekara arba'in ya zama wanda Allah ya zaɓa ya shugabance su zuwa cikin Kana'ana. Yau muna karatu cikin littafin Joshua, yana cikin littattafai masu tsarki a tsakanin Attaura da Zabura. Littafin Joshua yana gaya mana yadda Allah ya cika alkawarin da ya ma Ibrahim tuntuni, sa'an da ya ce masa, Zan baka kai da zuriyarka a bayanka, ƙasar baƙuncinka, wato duka ƙasar Kana'ana, ta zama mallakarka har abada, bisa ga farawa Sura sha bakwai aya takwas. Inda muke a cikin nazarin tarihi bi da bi, Isra'ila ba su da wata ƙasa tasu ba tukuna, suna yawo cikin hamada. Bayan wannan, ƙasar Kana'ana inda za su zauna ta cika da ƙati, manyan mayaƙa. duk da haka Allah maɗauki ya nufa ya kori mazaunan kan'ana duka, ya halakar da su saboda yawan zunubansu masu banƙyama, zai damƙa wannan ƙasa mai yawan abinci ga mutanen Isra'ila. Yanzu bari mu ga yadda Joshua da Isra'ila suka shiga ƙasar, sun ci ta, sun mallake ta, littafin ya ce, bisa ga Joshua Sura ta fari. Bayan rasuwar Musa bawan Ubangiji, Ubangiji ya ce wa Joshua ɗan Nun, wanda ya yi wa Musa aiki, Bawa na Musa ya rasu, sai ka tashi ka haye kogin Urdun, kai da dukan jama'an nan, zuwa cikin ƙasar da nake ba Isra'ilawa, duk inda tafin sawunku ya taka, na riga na baku, kamar yadda na alkawarta wa Musa. tun daga babban kogi zuwa Bahar Rum wajen yamma za ta zama ƙasarku, ba mutumin da zai yi tsayayya da kai dukan kwanakin ranka, kamar yadda na kasance tare da Musa, haka zan kasance tare da kai, ba zan kunyatar da kai ba, ba kuwa zan yashe ka ba. Ka dage, ka yi ƙarfin hali, gama kai ne za ka yi jagorar wannan jama'a sun mallaki ƙasa wadda na rantse zan ba kakanninsu. Ashe, ban umarce ka ba, ka dage, ka yi ƙarfin hali, kada ka firgita ko ka tsorata, gama Ubangiji Allahnka yana tare da kai duk inda za ka. Sai Joshua ya umarci shugabannin jama'a, ya ce, Ku shigo zango, ku umarci jama'a, ku ce, ku shirya wa kanku guzuri, gama nan da kwana uku za ku hai Urdun don ku mallaki ƙasar da Ubangiji Allahnku ke baku. Bayan wannan, littattafai suna ba da labarin ’yan leƙen asiri guda biyu waɗanda Joshua ya aika, ya ce musu, Tafi, ku dibi ƙasar, musamman birnin Jericho. ’Yan leƙen asirin sun tafi, sun bincike Yeriko, da babbar ganuwa mai tsawo da ta kewaye garin. Daddare ’yan leƙen asiri biyu sun ɓuya cikin Yerigo, gidan wata karuwa, sunanta Rahab, amma waɗansu mutanen Yerigo sun gansu, sun shiga gidan Rahab, nan da nan sun sanar da sarki, sun ce masa, waɗansu Isra'ila suna cikin birni domin su leƙi asiri. sarki ya aika sozawa gidan Rahab a kama su, amma Rahab ta ɓoye su a bisa rufin ɗaki. Bayan da sojoji sun tafi, Rahab ta kira ’yan leƙen asiri ta ce masu, Na sani Ubangiji Allahnku, Allah na gaskiya ne, na kuma sani Allahnku zai ba ku garinmu da dukan ƙasar Kana'ana, mazamnan ƙasa duka suna jin tsoro matuƙa, domin sun ji yadda Allahnku ya buɗe muku hanya a tsakiyar shan teku, ya kuma hallakar da dukan magabtanku, na gaskanta Ubangiji Allahnku shi ne Allah na gaskiya, saboda haka ina roƙonku, ku rantse mani, sa'ad da kuka zo ku ci birninmu, sai ku tsare ni da gidana, ku cece mu daga mutuwa. Ya asiri biyu sun amsa mata cewa, Sa'ad da Allah ya ba da birninku ga hannunmu, za mu tsare ki da dukan waɗanda ke cikin gida tare da ki. Cikin Sura ta uku, littafi ya ba da labari yadda Isra'ila suna son su haye kogin Urdun, amma kogi ya cika maƙil kuma faɗi gare shi, yaya mutum wajen miliyan uku za su haye kogi mai faɗi? Lallai wannan tambaya mai sauƙi ce, Ubangiji Allah Maɗauki wanda ya buɗe hanyar a tsakiyar jan teku, bai sake ba, Allah ya sake buɗe ma Isra'ilawa hanya, da wannan karo a tsakiyar kogin Urdun ne, saboda haka sun haye a tsakiyar ruwaye a busasshe ƙasa. dukan Isra'ila sun haikogin kogin, sun iso gaban babban birnin Yerigo, mutanen Yerigo sun rufe ƙofofin gari, ba mai shiga ba mai fita. Cikin Sura ta biyar, littattafai sun gaya mana sa'ad da Joshua yana kusa da Yerigo, ya ta da idanunsa, ya ga wani mutum da takobi a zare a hannunsa, a tsaye a gabansa. yoshua ya tambaye shi, Kana wajenmu ne, ko kuwa kana wajen abokan gabanmu? Mutumin ya amsa ya ce, Na zo ne kamar sarkin yaƙin rundunar Ubangiji Allah. Yoshua ya rusuna har ƙasa, wanda ake kiransa sarkin yaƙin rundunar Ubangiji ya ce ma, Yoshua, cire takalmanka, gama wurin da kake tsaye mai tsarki ne, Joshua ya yi yadda aka faɗa masa. Abokai, ko kun gane kowane ne ya yi magana da Joshua? Ubangiji da kansa ya bayyana domin wani ɗan lokaci, mun riga mun ga yadda ya bayyana ga Ibrahim da kamannin mutum ya yi magana da shi, mun ga yadda ya bayyana ga Musa daga cikin kurmi mai cin wuta, Yanzu muna ganin yadda Allah ya bayyana ga Joshua da kamannin sarkin yaƙi mai ƙarfi da takobi a zare a hannunsa. Sa'an nan Ubangiji Allah ya faɗa ma Joshua, Duba, na ba da Yeriko da sarkinta da jarumanta a hannunka, kai da dukan mayaƙa za ku zagaye birnin so ɗaya kowace rana har kwana shidda. sai firistoci bakwai su riƙe ƙahonin raguna a gaban akwatin alkawali, amma a rana ta bakwai za ku zaga birnin so bakwai, firistoci za su yi ta busar ƙahoni, sa'ad da suka tsawaita busar ƙahoni, sai dukan jama'a su yi ihu da babban murya, garin birnin kuwa zai rushe tun daga tushensa, sai mutane su haura kowane ya nufi inda ya fuskanta sosai zuwa cikin birnin. Joshua Sura shida aya biyu zuwa biyar Sai Ubangiji ya gama yin magana da Joshua ya tafi. Nan da nan Joshua ya tafi wurin Isra'ilawa, ya faɗa musu duk abin da Ubangiji ya umarce shi, sai Joshua ya umarta su ɗauki akwatin alkawali, su kewaye birni sau ɗaya, amma ya ce kada ku yi maganan sam, sai randa na umarce ku ku yi ihu, sai sun kewaye birni sau ɗaya sun koma zango, sun kwana can, rana ta biyu sun kewaye birni sau ɗaya sun koma zango, sun yi haka har kwana shidda. Amma a rana ta bakwai da wayewar gari sun tashi, sun zaga birnin Yerigo so bakwai a zagayawa ta bakwai sai firistoci suka busa ƙahoni, Joshua ya ba da umarni ga jama'a, ku yi ihu gama Ubangiji ya ba ku birnin, Joshua Sura shida aya sha shida. Nan da nan da jama'a sun ji muryar ƙaho, sun yi ihu da babban murya, sai garin birni ya rushe, mazajen Isra'ila sun shiga birni, kowane ya nufi inda ya fuskanta sosai, haka mun ga yadda Joshua da Isra'ilawa suka ci birni na farko a ƙasar Kan'ana, Rannan nan dukan mazaunan Yeriko sun mutu, sai da Rahab da iyalinta, yadda ’yan leƙen asiri biyu suka yi mata alkawali, gidan Rahab bai faɗi ba, domin ta juya daga gumaka, ta dogara ga Allah na Isra'ila. Me yasa Joshua da Isra'ilawa sun iya su ci nasara a kan babban birnin nan mai ƙarfi, sun shiga ƙasar da Allah ya alkawarta musu? Sun ci nasara saboda sun gazganta maganar Allah. Allah yana tare da waɗanda suke gazgantawa da maganarsa. Don mi Rahab ba ta mutu ba tare da mutanen yorugu sa'an da birni ya faɗi? ta rayu domin ba kawai ta yi mamakin ikon Allah ba, ta kuma ba da gaskiya gare shi, har ta haɗa kanta da mutanen Allah, ita ce ma'anar nasi da ya ce, Ta ban gaskiya, garin jirgo ya rushe bayan an yi ta kewaya shi har kwana bakwai, ta ban gaskiya, Rahab karuwan nan ba ta hallaka tare da makiya biyayya ba, ta karɓi ’yan a asirin nan kamar aminai, in ba game da ban gaskiya ba kuwa, ba shi yiwuwa a faranta wa Allah rai, domin duk wanda zai kusanci Allah lalle ne ya gazganta, akwai shi, yana kuma sakamako ga masu nemansa. Ibraniya Sura goma sha ɗaya, aya talatin da kuma aya ta talatin da ɗaya, sannan kuma ka dawo aya ta shidda. muna son mu ƙara muku labarun littafin Joshua, amma lokaci bai isa ba, don a taƙaita labarunsa, littafi ya nuna dalla-dalla yadda Allah yana tare da Joshua da Isra'ilawa, ya ba da ƙasar Kana'ana gare su, birni bayan birni, yadda ya alkawarta. Sa'an nan, a Sura ashirin da ɗaya, Nassi ya ce, Ubangiji ya ba Isra'ila dukan ƙasar, Ubangiji ya ba da hutawa ko'ina, Ubangiji ya ba da abokan gabansu duka a hannunsu, Yeshuwa Sura ashirin da ɗaya, aya arba'in da uku da arba'in da hudu. Abokai, ko Allah ya cika abin da ya rantse ma Ibrahim da zuriyarsa da daɗewa, ko Allah ya ba da ƙasar Kana'ana ga Isra'ilawa yadda ya faɗa, hakika ya yi shi, Allah mai aminci ne, duk abin da ya alkawalta zai aikata, wani lokaci bisa tsammanin mutum yana da rashin sauri, amma zai cika kowace maganarsa. Marmarin Ubangiji Allah shi nuna ma ’ya'yan Isra'ila alheri, ya ba su ƙasar ana mai ni'ima. amma ya jira sai sun dogara gare shi, yadda muka gani, Isra'ila sun ɓata shekaru da yawa kamin su fara gaskantawa ga abin da Allah ya alkawarta musu, ubanninsu ba su gaji albarkun ƙasar Kan'ana ba, domin ba su gaskanta alkawaran Allah ba. Kaifa, kefa, ko ka gaskanta Allah? ba tambaya a kan kasancewar Allah, ko kuwa ɗayantakarsa ba, har Shaiɗan da kansa ya gazganta Allah ya kasance, shi kuma ɗaya ne. Tambayar da ya kamata ka ba da amsa gare ta yau, ita ce, Ko ka gazganta Allah da kansa, kana ƙaunarsa, kana dogara ga maganar Allah da dukan zuciyarka? ko ka san abin da Allah ya ta nadama waɗanda suka gaskanta da shi, ko kana da rai madawwami da ruhu mai tsarki wanda Allah ke ba kowane mai ba da gaskiya ga labarinsa mai daɗi? Galibin ’yan Adam sun gaskanta da kasancewar Allah, amma abin baƙin ciki kaɗan ne sun san sun kuma gaskanta da mayan alkawuran Allah masu tamani. aboki mai sauraro, Allah yana ƙaunarka, Allah yana so ya albarkace ka fiye da yadda kake tsammani, amma ya kamata ka san maganarsa, ka gazganta da ita, ka karɓe ta. Game da wannan littafi mai tsarki ya ce, Abin da Allah ya shirya wa masu ƙaunarsa ba wanda ya taɓa gani, ba wanda ya taɓa ji, ba wanda ya taɓa tunani. Korintiyawa ta fari Sura biyu aya tara Kada ku zama masu ɗuya, amma ku bi misalin waɗanda suka ba da gaskiya suka yi haƙuri har suka karɓi abinda Allah ya yi alkawari sai ba su. Ibraniyawa Sura shida aya sha biyu Na gode don sauraro, Allah ya sa muku albarka yayin da kuna tunani a kan ƙarfafa wannan daga maganar Allah. Kada ku zama masu ƙuya, amma ku bi misalin waɗanda suka ba da gaskiya suka yi haƙuri har suka karɓi abin da Allah ya yi alkawari zai ba su. Ibraniya Sura shida aya Allah ya taimake mu. Amin.